miliyar ko kuma biliyan dubu biyu da hamsin da yanka na kudaden sefa ne gwamnatin ta nishar ke bukata domin tafiyar da ayyukanta a shekarar dubu biyu da tara, kamar yadda yake rubuce a tsarin kasafin da ministan kudin kasar hasu masa'udu ya fayyace wa 'yan majalisa kasan da aka keɓe domin fannoni daban-daban musamman waɗanda suka fi shafar talakawan kasar kai tsaye honorable irosani shine mataimaki na farko na shugaban majalisar dokokin ƙasa ayyuka waɗanda za a yi bada karfi gare su wajen kashi ishirin na abin da za mu samu za mu kashe shi ga ilimi sai aikace-aikace da gine-gine kan wasu hanyoyi ne kan eh, wutar lantarki da sauransu ayyuka dai na gina ƙasa wajen kashi goma sha bakwai za a kashe a cikin kasahin kuɗi na shekara mai zuwa bayan wannan kiwon lahiya wajen kashi tara da wani abu eh, na bisa ɗari na kuɗin da za a kashe za a sa su cikin fannin lahiya wajen kashi hudu da wani abu za a sa a cikin fannin ruwa ta wace hanya za a samu kuɗaɗen da za a gudanar da waɗannan ayyuka kusan kashi hamsin da biyar da wasu 'yan kai za a same su ta wurin eh, lanhu wato kuɗi ne waɗanda daga cikin ƙasa za su fitowa. Wato za a tatsi talakawa kenan wurin maganar haraji president. Ka taɓa ganin ƙasa wadda ta yi gina kanta babu haraji. To mu mun yadda ƙoƙon bara. Sai dai kakakin marasa rinjaye a majalisar Honorable Isaka Isu na mai cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen binciken kasafin na baɗi domin tabbatar wa kansu ba a mayar da buƙatun talakawa share ba. TVA da an ka sa bisa abinci hal yanzu akwai shi ba a rage shi ba. tevia da an ka sa bisa transport hal yanzu akwai shi kudin lantarki ba a rage shi ba kudin ruwa ba a rage shi ba yanzu ne bilje ofisiyal ma ya shiga hannunmu za mu doki biljocin nan mu gani matsaloli da a ciki. Masu wakiltar 'yan Nijar mazauna ketare a Majalisar Dokokin Ƙasa sun bayyana aniyar bayar da gudunmuwa wajen ganin gwamnatin ta Nijar ta haɗa kan kuɗaɗen da ta kashe kashewa ƙasa a shekarar mai kamawa, kamar yadda Honorable Haruna duka ya shaida min. kuɗi masu yawa ke shigowa daga waje yan diaspora suke tura nan akwai da yawa inda ke kawo kaya daga waje suna kawo su akwai da yawa inda suka buɗe ayyuka suka ɗauki yan ƙasa aiki kuma hallo akwai da yawa waɗanda ke sauwa su kawo kaya su biya duwan biliyan 78 da yanka na kudaden sefa ne gwamnatin ta kara a kan kasafin shekarar 2018 domin kasafin na 2019 saboda cewar ta ta hango wasu sabbin hanyoyin samar da kudaden shiga daga hannun waɗanda biyan haraji ya rataya a wuyansu yayin da har yanzu masu rajin kare hakkin jama'a ke ci gaba da turɗa dokar harajin shekarar da muke ciki saboda a su ta yi tsauri ga talakawan ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.